أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi 29 ga watan zulqaida shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2013 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka na abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano ta dabaci gari a wannan karatu namu na riyadu salihin a yau ne muke dawowa zuwa ga wannan makaranta mu mai albarka bayan hutu na babbar sallah da muka tafi fatan mu Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ayyukan ibada da muka gabatar duk abin da muka yi na kurakurai ubangiji mai girma da buwaya ya yafe mana in ba a manta ba muna karatu cikin babu tawadu'i wa khafdil janahi lil mu'minina mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari shida da sha uku. za mu tashi farkon hadisi na ɗari shida da hudu, haka ne mala ce wa an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya kara masa yadda annahu marra ala sibiyan fa sallama alaihim wata rana ya wuce ya tadda waɗansu yara suna wasa fa sallama alaihim sai ya musu sallama shi wa shi anas a matsayinsa na sahabi a matsayinsa na ɗan fada a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Anas yaro ne mai hankali mai hazaƙa lokacin da annabi ya hijira daga makka ya zo madina mahaifiyarsa ummu sulaim ta ɗauko shi saboda yadda da hankalinsa da tunaninsa ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin allah ga yaro anas mai hankali na baka shi dan yake yi maka hidima annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbe shi ya rike shi tsawon shekara goma na zaman zamansa a madina ana zai ce ban taɓa yin wani abu ba annabi ya ce dan me kai ban taɓa barin wani abu ba annabi ya ce dan me ka bari to malamai suka ce wannan yana nuna me hankalin anas domin in daida zai yi ba daidai ba annabi ba zai yi shiru ba kuma suka ce a lokaci guda kuma yana nuna haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai za ka zauna da yaro kuma sai ka yi hakuri. to da haka Anas dan Malik wata rana yana tafiya sai ya ga yara ya je wucewa ta wajen wasu yara suna wasa fa sallama alaihim sai ya musu sallama wa qala sai ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu wannan abin da kuka ga nayi nayi wa yara sallama annabi ya kasance yana yi shi yasa ni ma nayi koyi to sai malamai suka ce wannan yana nuna tawazu'u da kaskantar da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yara kanana in yaje wucewa suna wasan su suna shirman su sai ya tsaya ya ce assalamu alaikum su kuma sai su amsa sai ya wuce wanda a yanzu ba haka bane wani koda a ce sa ne ma yayi ma dan yaron ya koya ba zai ba haba da Allah yara me zaka ko ba haka ba to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai kan tsaya yi wa yara sallama dan ya nuna duniya ba komai bace dan tawadu kuma dan ya koya musu su ma su rinka yi domin shi Anas yaro ne ganin Annabi yana yi ya koya dan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina Anas sa bakwai Annabi ya rasu bayan hijira tana da shekara goma a lokacin Anas yana dan shekara goma sha bakwai to kaga shi ma tun yana yarinta ya ga ana yi ya koya ya rike da ka kai ma ka rinƙa yi ko ba komai dan su koya daga gare ka su riƙe su ma su rinƙa yi ba karamar riba ba ce a koyi alkhairi daga gare ka a yada kana da lada to wannan kuma yake nuna mana cewa haka ya kamata shugabanni su kasance su zama masu saukin kai me wai kuda bare romansa ne me duniyar ka wuce fu kana shan kanshi ka daga wa mutane kai to wani ma abin takaici ba shugaban bane ba ban kunne mara kwabo ba ko sisi a aljihunsa sai girman kai ya wuce ba zai gaida mutane ba ya wuce ba zai yi sallama ba da haka wannan baya daga cikin ladubba na addinin musulunci wannan hadisi yana nuna sunna ne yi wa yara sallama sunna ne yi wa yara sallama kuma nan sunna ne yara su amsa sallama waɗansu malamai suka ce sunna ne yi musu mai da sallamar kuma gare su ba wajibi ba ne ba ba ma sunna ba ne ba in ma da za ka yi musu sallamar su ki amsawa ba laifi saboda su yara ne alƙalami bai hau kansu ba amma inda babba ne mai hankali aka yi masa sallama to yi masa sallamar da farko sunna ne amma ya mayar kam wajibi ne fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kuma manzo Allah yace haqqul muslimi alal muslimi sittun daga ciki idza sallama alaihi falyarud in an yi ma sallama dole ka maida wannan haƙƙi ne to amma in yaro ne shi kan alƙalami bai hau kansa ba ba wajibi ne a kansa sai ya maida sallama ba bisa ga ƙaulin waɗansu malamai wanda kuma shine zahiri waɗansu malamai suka ce inda a ce za ka yi wa yara sallama ko za ka tarar da mutane da yawa suna zaune sai ka yi musu sallama a cikinsu akwai yaro suka ce in yaron ya mayar har yanzu sallama ba ta maidu ba domin shi ba wajibi ce a kansa ba dole ne sai wani babba ya mayar amma wannan magana cikinta akwai a taassub wa ka'idar duk waɗanda aka yi wa sallama in ɗaya daga cikinsu ya mayar shi kenan muttafaqun alai imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a wata ruwayar ma daga imam ibn hibban cikin littafinsa na sahihi daga dai anas din har ila yau yace kana yazurul ansara wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum manzo Allah saboda tawadu'unsa da kaskantar da kansa da iya zamantakewarsa da mutane yakan ziyarci mutanen Madina a gidajensu idan ya je tarar yaransu suna wasa kuma yayi wa yaran sallama bayan yayi wa iyayen ko yayi wa yaran kuma yayi wa iyayen sannan ya rinka wasa da yaran yana shafa kansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka wannan yana daga cikin tarbiyya ta musulunci yana daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan yake nuna maka musulunci shine asalin wanda ya san haƙƙin yara duk wani wanda zai zo ya maka wani karan baɗake ya maka wani karaɗi na cewa wai yana nema wa yara yanci an danne musu yanci ƙarya yake yi musulunci shi ya san yancin kowa ba wai yaro ba har dabba a dawa Allah madaukakin sarki ya hana a cuci kowa ya hana a zalunci kowa kuma yace duk abin da ka kyautatawa zai baka lada har dabba ko kare manzo Allah yace wata karuwa ce bata taba yin aikin alheri ba a rayuwarta karuwanci take tun tasowarta amma wata ran ta je yawon karuwancin ta dawo za ta wuce ta gefen wata rijiya ta ga kare kare fa cikin dabbobi yana daga cikin wulakantattun dabbobi amma ta ganshi yana ta birgima a gefen rijiya yana lasar ƙasa alamar yana jin kishirwa ta tuɓe takalmin karuwancin nata ta ɗauki gyalan karuwancin ta ƙulla ta yi guga da shi ta jawo ruwa ta ba karan aka ce ta shiga aljanna duk karuwancin ta Allah ya ce na yafi sakamakon kare akwai addinin da ya kai wannan sanin yancin dabbobi yara za a wuce fiyayyen halittar Allah tun farkonta da ta ba a yi ba ba za a yi ba yara suna ta molarsu suna wasa ya tsaya ce assalamu alaikum ya yi musu wasa ya yi musu raha ya shafa musu kai ya yi musu addu'a ta albarka ya wuce akwai wanda ya san yancin yara sama da wannan amma sai sakarci da shashanci kawai da fele kyan feke wuya wai zani ɗaya akwati tara da haka babu zancen wani yancin dan adam in ba a cikin shari'ar Allah ba babu zancen yancin dabba in ba a cikin shari'ar Allah ba wata kuma tana takamar azumi sallah kwana sallah kwana azumi amma ta kama mage ta daure ta kwana uku bata bata abinci ta ci ta sha ba magen ta mutu tana mutuwa Allah ya ce ku kai ta wuta sallar ta da azuminta ba zai tsinana mata komai ba saboda ta tauye haƙƙin dabba akwai addinin da ya kai wannan wa anhu qal daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace in kanatil amatu min ima'i ahli al-Madina haƙiƙa yarinya karama ta mace baiwa ba ya ba daga cikin yara mata bayi na mutanen Madina la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama takan zo ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatan bihi haifu sha'ad ta tafi da shi duk inda take so ma'ana saboda saukin kan annabi da tawadu'unsa yana zaune cikin sahabbansa ba wani tsaro da kariya da kange mutane yarinya karama mace ma ba namiji ba fa kuma baiwa ba fa ya ba ma za ta zo ta tsatsallaka ta wuce ta je ta kama hannun annabi kuma ya tashi ya biyo ta ta je ta kai shi duk inda take so ta kai shi saboda saukin kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yanzu kai in ciya manne kai wani ciyaman da naji an bada labari ciyaman ne ko kansila wai a but din motarsa ake sako shi a kulle shi sai tsakar dare sai a shigo da motar gida alamar baya nan duk yan zaman jira su tabbatar baya nan yanzu ga motar yalla bai baya nan shi kuma can an rufe gate sai ya bude but din da kansa sai ya fita saboda ba za a kai zuwa gare shi ba kuma alhalin ba mutanen nan kake shugabanta su kake wakilta to in kura kuma da sata eh, bera da sata da dawa kuma da ni. wari su kuma sun ɗauka wakilcin shine su zo su kawo ma matsala wani an masa haihuwa wani an za a yi suna wani to dan Allah har matar ta yi ciki wata tara bai tanadi abin haihuwa ba me yake yi to cikin ya iya amma a ragon sunan bai iya ba to su sahabbai ba haka rayuwarsu take ba ba 'yan matsala bane ba sai suka ba da dama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sakata ya baje musu fuskarsa ya bude musu kofofinsa saboda duk abin da za su kawo masa mai mahimmanci ne yanzu ana maganar abin da ya shafi al'umma baki ɗaya ka zo mana da matsalar ka kai kadai ta haihu idan da wannan matsalolin za mu ji kowa matarsa ta haihu ai shikenan gwamnati sakatariya kuma sai ta zama garken ragunan suna ba za a tsina na komai ba da haka ya uwa mu mabiya makaranci yadda mabiya suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halayya su take ya ɗabi'a su take su kuma shugabanninmu su karanci yadda annabi ya shugabanci al'umma kowa ya ɗabbaka nasa sai a zauna lafiya ba za mu tir da su ba ba za su tir da mu ba domin in wani shugaba ya ji mun karanta wannan wani ciyaman ko wani kansila ko wani excellency sai ce ha malam magana kawai kake dan baka hau kujerar bane ba mutanen da bacci ba sa barin ka kai ko ƙwayan bacci ka sha in dai sun zo sai sun ta da kai ya za a ka zame musu kamar haka to kowa akwai na sadaka, kowa ya yi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa domin mu rayu rayuwa ta aminci rayuwar da ba za mu cutar da junanmu ba ba za mu kuntata wa ‘yan uwanmu ba wani hadisi imam bukhari ya rawaito shi a wata ruwayar ta imamu ahmad Anas ya ce fatan taliqu bihi fi hajatiha ta kama hannun annabi ta kai shi in tana da wata bukata kun riga kun san ɗabi'a ta yaro wani lokaci yaro wani abu yake yi kawai na wasa amma idan ya ga babba sai ya kama ka ya nuna ma la'alla wani gidan ƙasarsa ya yi. la'alla wani tuwon ƙasarsa ya tuka zo ka gani to amma saboda saukin kan annabi duk da ya san haka sai ya bi shi ba dai ba a zauna lafiya to yanzu tsammanin ka annabin da ya bi yarinya karama baiwa ba ya ba mara hankali la Allah sai babba mai hankali ya zo ya ki sauraron sa sai wani ya zo da wani abu mai mahimmanci ya ce a rufe kofa ba na son ganin sa kaga ba zai yiwu ba wannan duk ana nuna mana fiyayyen halitta ga yadda ya kasance ni kuma wa kai kuma wa kana jin duk kujerarka ta kai matsayin annabta duk mulkin da zaka samu zaka samu irin na annabi wanda Allah ya turo shi ga duniya baki ɗayanta wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira wa anil aswad ibn yazid qal daga aswad dan yazid Allah ya kara masa yadda yace sa'altu aishata radiyallahu anha na tambayina na aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته me annabi sallallahu alaihi yake yi a gida ya halayyar manzon Allah sallallahu alaihi take a gidansa tsakaninsa da matansa domin su sahabbai 'yan waje ne suna kasancewa ne da annabi in ya fito waje amma cikin gida kuma matansa sun fi kowa sanin halayyarsa a cikin gida to idan mata suna so su san yanayin annabi a waje su kuma sai su tambayi sahabbai idan su kuma sahabbai suna son su san yanayin annaba a cikin gida su kuma sai su tambayi wa matansa an gane ko sahabbai sukan tambayi matan annabi yanayin annaba a cikin gida don su sanya ya kamata su ma su kasance a nasu gidajen tun daga yadda shi ma annabi ya kasance a nasa gida wannan shine hikima ba wai tambaya bace ta sa ido ba wai tambaya bace ta me ta tsurku shi yasa malamai suka ce duk wani dan adam da ka sani in ka bibiyi sawunsa kana tambayar matarsa ya yake a gida ta gaya ma da kai da ita kun yi laifi manzo Allah ne kadai ake tambayar ya yake a gida matansa hatta a ban daki sun faɗi ga yadda yake yi hatta a kan gada sun faɗi ga yadda yake saboda me saboda shi rayuwarsa so ake ta zama samfur ga rayuwar kowa amma yanzu ni dan ka bi gida na ka tambayi ya nake a cikin gida in an gaya ma sai me sai kai tsurku kayi munafurci kayi tajassus ubangiji kuma ya ce wala tajassasu in na bibiyi sawunka na jiya kake a cikin gida kai da matarka in na kuma sai me ba wani abin da zan yi tunda kai ba abin koyi na bane ni ba abin koyin ka bane annabi shine abin koyin mu baki daya to da ka shi idan matarsa ta faɗi yadda yake a cikin gida ilimi ta isar umarninsa ta bi shi yace balligu anni walau aya kuma idan naje na bincika ni kuma naji to yanzu na kafa wa kaina hujja na ji yadda annabi yake a gidansa dole ni ma in kwatanta duk da ba zan iya kai shi ba amma dai in kwatanta kai ma ka kwatanta kowa ma ya kwatanta sai kaga gidaje sun samu samfuri daga babban gida Daka yace na tambayi nana Aisha uwar muminai yaya annabi yake a cikin gidansa me yake yi idan ya shigo gida qalat sai tace kana yakunu fi mihnati ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zamo cikin hidimar iyalansa a gida ya'ani khidmata ahlihi yana nufi hidimar iyalai kamar ta yasu aikace aikacen gida kamar yadda wata ruwaya ta nuna ma yakan kwaba mana kullu idan za mu yi gurasa in muna kaza ya mana kaza in tana wanke-wanke ka ne mata ɗauraya in tana wanke-wanke kana iza mata wutar girki in a sa hausa ne sai a ce ka zama me mijinta ce ko ka zama mijinta ai ta shanye shi yo ai cinyewa ma ta yi ba sha ba in sha ne kadai ai ta rage wani abu to da haka dai abinda ake so mu kasance masu taimakawa ga matayenmu a cikin gidaje masu saukin kai masu saukin halayya masu jan su a jika domin su halitta ce mai rauni da haka manzo Allah ya ce istausu bin nisa'i khaira inne muku wasiya da ku kyautata wa matanku kuma ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ku shine wanda ya fi kyautata wa iyalansa ni kuma na fi ku kyautata wa iyalaina da haka na fi ku a wajen Allah kamar yadda ita ma fiyayyen mace ita ce wacce tafi kowa kyautata wa mijinta to haka shi ma fiyayyen namiji shine wanda ya fi kowa kyautata wa matarsa gwargwadon ifansa qalat nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana yakunu fi mihnati ahlihi ya'ni khidmati ahlihi fa idza hadarati salatu amma da zaran lokacin sallah ya halarto kharaja ila salati duk abinda annabi yake yi na hidimar iyali sai katse sai kuma ya taho sallah domin me sawun giwa ya take na raƙumi sallah haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah kuma sama yake da haƙƙin kowa haƙin Allah ya fi haƙƙin iyali haƙƙin Allah ya fi haƙƙin iyaye to da da zarar Allah ya yi kira zuwa ga sallah ladan ya ce hayya ala sala to ko me kake ka katse ka taho sallah an gane ko to da haka maza Allah yakan zauna cikin iyalansa ya saka musu fuska ya raha da su ya taya su aiki kai wani lokaci ma har ai wasa nana Aisha ta ce sau da dama mukan yi tsere da shi wannan sai yake nuna mana gidan annabi gida ne mai faɗi ba laifi ba ne inda yalwa da dama ka yi gida mai faɗi ko ba komai don yin ƴan gala-gala da amarya haffa da uwar gidan har da uwar gidan a yi raha a sake a wataya domin addinin musulunci a cikinsa akwai fusha addinin musulunci a cikinsa akwai fusha addini ne wanda ya kalli lahira ya kalli duniya addini ne mai ido biyu wani ya ɗauka musulunci kawai shine shan kunu musulunci kawai daga masallaci sai makaranta ba dariya ya ce da kai haka a musulunci akwai dariya annabawa suna murmushi suna dariya kuma sun fika tsoron Allah annabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha sau da dama sahabbai suka ce annabi in wani abu ya faru yakan yi dariya dariyar da har sai mun hango turamansa sallallahu alaihi wasallam to kuma an ana maganar Allah ana maganar takawa kai ka isan ana magana waɗannan kasa baki wannan shine addinin musulunci rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wancan hadisin wa na bi rifa'a tamim ibn usayd radiyallahu an an karbo daga bi rifa'a tamim dan usayd Allah ya kara masa yadda qala yace intahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana nayi tattaki har sai da nayi dab da shi wa huwa yakhutubu a lokacin yana huduba fa qultu ya rasulullah sai na tsaya nace ya ma'aikin Allah rajulun gharibun wani mutum ne bako ko ni mutum ne bako kalmar rajulun gharib wasu kace mubtada ne an shafi a kabar ne an shafe mubtada abin nufi ana rajulun gharibun ni din nan da kake gani ya ma'aikin Allah bako ne ba dan gari bane to kaga shi ko bako yana da haƙi ko bako yana da haƙi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu dhayfahu da ka bako yana da haƙi naka saurare shi naka kula da shi na ma in kana da hali ka ciyar da shi to da ka wannan bawan Allah yazo ya ce ya ma'aikin Allah ni fa mutum ne bako ja'a yas'alu an dinihi kuma abin da ya kawo ni zuwa nai dan in yi tambaya akan addini na wasu malamai suka ce ko dai ya shiga musulunci ko kuma a'a ai masa bayani dangane da abubuwan da suke na wajibai ya ake sallah ya ake azumi ya ake zakka duk da ya riga ya musulunta din la dari, ma dinuhu bai san yaya addinin nasa yake ba shi dai ya shiga addinin amma bai san yaya zai iya aiwatar da ayyukan addinin ba wannan bawan Allah rifa'a dan tamim yace fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saukin kan annabi sai ya dakatar da hudubar ya nufo ni an gane ko wasu malamai suka ce hudubar juma'a yake yi hudubar juma'a kaga dai muhimmancin hudubar juma'a ana saurare amma ga wani ya zo da wani uzuri uzurin mai muhimmanci annabi ya dakatar da hudubar ya zo ya saurare shi da haka wannan yake nuna ko da liman yana hudu ba ta juma'a in dai wani ya zo zai musulunta tsayawa ake yi ballantana kuma a ce darasi ake yi ballantana kuma a ce wata hira ake yi wannan shine haƙƙin mabiya ga shugabanninsu sanin ya kamata na shugabanni ga mabiyansu waɗansu malaman suka ce a'a ba hudu ba juma'a yake ba hudu ba ce dai ta yau da kullum ya tara mutane yana yi musu bayani akan wani abu ko mun ce ba hudubar juma'a bane a hudubar juma'a ma yin haka ya halatta domin hadisin abdullahi dan abbas cikin bukhari da muslim yace wata rana annabi yana huduba sai ga wani mutumin kauye ya shigo da yazo kai tsaye yazo zo annabi yace ya ma'aikin Allah halakatil Amwaluwan wa qata'atis subul dukiya ta halaka hanyoyin safara sun yanke ma'ana an shiga cikin halin kakanika fari ya sauka fad'u Allah lana an yusqiyana roƙan mana Allah ya shayar da mu sai fa annabi ya saurare shi ibn abbas ya ce take annabi ya dakatar da hudu ba ya daga hannu yana allahumma sqina gaisan mugisan qidan sajilan nafi'an ghayra dhabi Allah shayar da mu ruwa mamako kamar da bakin ƙwarya mai amfani ba mai cutarwa ba sahabbai kuma suna ta amin amin yace a lokacin da annabi yake wannan addu'a sama babu hadari ko babu hazo ko kaɗan amma kan annabi ya sauke hannu sai ga wani curin hadari daga gabas ya ce duk wanda yake cikin masallacin nan tsamo-tsamo ya koma gida kuma sai da aka yi sati ba mu ga rana ba ruwa kawai ake yi duk da haka ranar juma'a muka rarrafo muka taho masallaci cikin ruwa, annabi yana tsaka da hudu ba wannan mutumin ko wani ya sake shigowa ya sake dakatar da shi ya ce ya rasulallah halakatil amwali wa qata'atis subul ya ma'aikin Allah ruwan nan kuma fa yayi yawa yayi mana rushe-rushe ya kashe mana gidaje ya tafi mana da dabbobi yayi kaza da aka ka mana Allah a dakatar da shi haka ya isa take annabi ya sake daga hannu ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allah ruwan ba ca muka a ɗauke shi duka ba in an ɗauke shi duka za mu bukata gobe amma akai mana shi a rizabin ɗinsa a daji a kai teku a tara mana can in na nan ya kare mu bi shi can hawalaina wala alaina ila in kai ne ta zaka ka yi a ɗauke baka san yaren da ake magana da Allah ba ka ce a ɗauke ai matsala ta faru an ɗauke ruwa ai matsala ta faru a'a a kai ruwan a aje mana shi a daji alal akani wa dharabi wa butuni al awdiyati wa mawaqi al ashjar Allah a kai shi kan duwatsu a kai shi koguna a kai shi dazuzzuka a kai shi gulabe amma ba a ɗauke shi baki ɗaya ba to kaga wannan ya faru ne a hudubar me juma'a kenan wannan yana nuna har a hudubar juma'a in bukatar haka ta taso ana yi to da haka dai saboda saukin kan annabi yana cikin magana wani yakan katse shi kuma ya tsaya ya saurare shi ba kamar yadda muke ba a yau kana magana ba wanda zai katse ka musamman in shugaba ne musamman in wani attajiri ne musamman in wani mai faɗa a ji ko da abin da yake faɗa fa kuskure ne gyara ake so a yi masa ba za a iya ba la'alla ana tsoronsa la'alla girman kansa la'alla kaza la'alla kaza ba zalla ba haka yake ba yana magana sahabbai in suka ga akwai wata kalma da ta kamata a sirka a tunaninsu sukan ce masa ya ma'aikin Allah a ce kaza sai ya tsaya ya karba ya ce to kaza din wata rana yana hudu ba a hajjatul wada yana a fatuhu makka yana cewa makka haram a hajjatul wada ne makka haramun ce Allah ya haramta ta tun ranar da ya halicci sammai da kasai ba a yanke bishiyarta ba a sare kayarta ba a kaza ba a kaza yana ta lissafawa sai babbansa Abbas yana kusa da shi sai ya ce ya Rasulullah illa al-izkhir ya ma'aikin Allah ce duka bishiya duka ciyawa akwai ciyawar izkhir domin ita wannan ciyawar Larabawa suna yankatta su yi makamashin wuta da ita suna yankatta su yi rufin ɗakin su da ita in an ce ba za a yanka ba da me za su yi waɗannan sai manzo Allah ya dakata ya karba ya ce illal izkir to an yadda banda izkir take ya kamata shugabanni da masu faɗa a ji da duk wanda yake ganin babba ne shi ya san cewa dan kana da wani girma baya nuna cikin mabiyanka babu wanda zai hangi abin da ba za ka hanga ba ya so da dama shugaba yakan makanta ga gaburan wani abu mabiyi ya hango masa wannan fa shugabannin duniya ake magana su annabawa duk da su ane musu wahayi amma Allah ya kaddara haka ta faru gare su dan mu wanda ba a yi mana wahayi ma mu dau darasi shi fa annabi ane masa wahayi amma ya karbi gyara kai kuma wahayi ake maka ba za ka karbi gyara ba taurin kan na menene gaddamar ta ce kai kuskure ba za ka gyara ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban da ya amsa sunan shugaba ta kowace fuskar shugabanci ya iya zamantakewa da mutane ya iya mu'amala da mutane ya san haƙƙin mutane ya san haƙƙin na ƙasa kuma ya ba wa kowa haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam da shugabanni za su yi koyi da shi da malamai za su yi koyi da shi da masu gidaje a gidajensu za su yi koyi da shi wallahi da mun huta domin cikin rayuwar manzo Allah akwai abin koyi ga kowa in kai shugaba ne annabi shugaba ne in kai malami ne daga shi aka samo ilimi in kai mai gida ne kila kai ɗaya ce ta ladan noma shi tara ne wanda ya ja tara kuwa kai ɗaya ta ladan noma ba sai ka kwaikwayi yadda ake jan gida ba to da ka bawan Allah ya ce na zo na gaya wa annabi wannan bukata tawa ni ba ko ne na zo ina tambaya game da addini na ban san yadda addinin yake ba ya ce fa aqbala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fuskanto ni amincin Allah ya tabbata gare shi wa taraka khutbatahu ya dakatar da hudubar tasa hattantaha ilayya har sai da yazo kusa da ni ya ma sauko daga mumbarin ba wai ku matso da shi ba a'a shi ya sauka daga mumbarin ya sauka daga inda yake ya je wajen shi mutumin ya tsaya har sai da ya je dab da shi ya ce fa utiya bi kursiyin sai aka ɗauko kujerarsa aka biyo shi da ita sallallahu alaihi wasallam kalmar kursi a larabci akan ce kursi bi dammil kafi akan ce kirsi bi kasril kaf amma dai bi dammil kaf shi yafi shahara to da haka aka kawo wa manzo Allah kujerarsa to sannan ya zauna mai magana shine rifa'a tamim rifa'a abi rifa'a tamim ibn usayd yace hasibtu qawaimahu hadidan ina tsammanin kafafuwan kujeran ma in ban manta ba na karfe ne yace faqa'ada alaihi sai manzo Allah ya hau kan kujerar ya zauna wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah ya ci gaba da sanar da ni daga abin da Allah ya sanar shi na addini thumma ata khutbatahu da ya gama sannan ya dawo ya dora hudubarsa sallallahu alaihi wasallam fa atamma akhiraha ya cika ta har karshen ta rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza akala ta'aman idan zai ci abinci ko idan ya ci abinci la'iqa asabi'ahu salat sai ya tsotsotse ɗan yatsunsa guda uku wanda da su ya fi cin abinci musamman in abincin mai kwaya-kwaya ne idan nama ne idan ɗan wake ne idan gurasa ce in duk wani abu ne mai guda-guda wanda za a ɗauka to annabi baya zuba hannu duka ya sai ya sa hakken yatsu kwaya uku su ne waɗannan to idan ya gama ci da su ɗin baya zuwa ya wanke baya sharewa da tishu sai ya tsotse me wannan yake nunawa tawadu amma yanzu kai babba ne haba kashin ma ba za ka masa kyakkyawan gwaguya ba cinyar kaza talaka yana nan daga sallah sai sallah yana nema amma kai saboda wadata da girman kai da isa ka dan gaigaye ta sama sama an je an zuba ashara. kuma ƙarya yake bai fako shi ba wallahi bai fako shi ba shi ma bai inda ya koshi ai an jima ba zai nema ba shi ma ba koshi bane kawai girman kai ne da isa da almubazzaranci amma shi manzo Allah bai da wannan gashi shugaba amma kuma tare da kiyaye ladubba babu almubazzaranci an gane ko babu girman kai babu yin abin da bai kamata ba sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce wannan yana nuna tawazu'un annabi hatta abinci in ya ci sai ya tsotse hannunsa sai ya sussuɗe to sannan kuma cikin wannan suka ce akwai tsaftan musulunci domin ka ci abinci ka tashi gabar hannunka yaga yaga wannan kuma yana nuna kazami ne kai amma ka tsotse din shi ma ya kwanta kuma ya kasuwanci amma yan Kano sun kisi sana'a yan Kano sun kisi neman arziki sun zauna sai dai su ci banza samari sun zauna sai dai a wanke goma a tsoma biyar sai zama daga waccan inuwa zuwa waccan inuwa ya karsa ina za a je da haka ba daidai bane ba wajibi ne mu san cewa Allah ya so mu da alkhairi ya biyo mu da arzikin mu har gidajen mu mutanen da tattaki suke su tafi kasuwanci tafiya mai ban tsoro tafiya mai hadari tafiyar da ba dole in an yi adawa ba tafiya cikin daji amma kai yanzu kasuwancin ka ya biyo ka gidanku ya biyo ka garinku sana'a ta zo ta cimma amma ka dage sai abin da kake so za ka yi kai wa wa kafi kai kai kanka ka ce sai abin da kake so zai faru ai baka isa ba in ka ce sai kaza da nake so zai faru to kamar ni ne kaina kenan a'a abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa ni dai in bi Allah cikin kaddararsa in riko da sababi cikin abin da ya shirya ya tsara Allah ya sa mu gane rawahul al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito wa anhu daga dai abi huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace law du'itu ila zira'in aw qura'i qura'in la ajabtu da za a kira ni zuwa ga dantse daya ko kafa daya kai koma ko fato daya na na akuya wallahi ni zan je ma'ana ta fuskar gayyata wannan ma dan ya nuna maka tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai waɗansu gawartattun mutane mutane sun gayyace shi yake zuwa ba kowaye ma ya gayyace shi ya san ya girmama shi ya mutunta shi shi kuma zai je ya taya shi farin ciki zai je ya nuna masa shi din yana tare da shi cikin farin cikin sa amma yau kai in an turo ma invitation sai na wanda ya isa zaka je na wanda bai isa ba ma jifa kake da shi tuntan ikin ba za ya dai mu taya ku da addu'a tun ma kafin ya ji menene ba zai zo ba a ba haka bane ba ba daidai bane ba tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gayyace shi yana zuwa yace wallahi in dai ba wajen sako bane ba in dai ba wajen sako bane ba in ma wajen sakon ne malamai suka ce in dai ya san in ya je zai hana to sai ya je kai ma ko da wajen laifi ne aka gayyace ka in dai ka san in ka je zaka iya hana su ko ganin idan ka zai sa su rage wani abu to ka je dan ka sa a rage barna dan ganin idan ka ya dakushe tasirin barna din amma in ka san ba za ka iya tsina komai ba kai ma narkewa za ka yi tokar ka je an gane ko to da ka annabi ya ce ni wallahi ko da kafa ɗaya ta akuya aka shirya a walima aka kira ni zan je ba zan raina ba kai ba ma kafa ba wallahi ko ko fato suka shirya za a yi walima da shi ni zan je ba zan raina ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabiltu kuma yace wallahi da za a bani kafa daya ta akuya da za a ban to daya na akuya ba zan raina ba karba zan yi duk wannan yana nuna me yana nuna tawadu'u kakka raina lokacin da wani ya dauko abu kaza ya baka baya nuna cewa daman yana jin matsayinka ne shi dai so yake ya nuna maka ƙaunarsa gare ka da farin cikin sa tattare da kai akwai wani babban attajiri a garin nan ba sai na kama sunansa ba yace ya taba yin biki a gidansa duk yan uwansa yan kasuwa da menene wai ganin babban attajiri ne shi mai kuɗi ba wanda ya kawo masa ko su laifiya ya ce ya ji ba daɗi to amma ya zai yi saboda su tunanin mutane in kana da kuɗi ba a baka kuɗi in kai babba ne ba a yi ma kyauta ya ce sai wata wallahi mai wanke-wanke a gidansa tsohuwa ya ce ya zo za a fitar da shi a mota ta tsayar da shi alhaji alhaji a tsaya a tsaya ta kwance zaninta ta fito da wata naira ashirin ko ashirin dai ko ɗari biyu ta ce ni dai ga wannan gudunmawa ta yace wallahi ya ji daɗin wannan kyautar da matar nan ta yi masa baya mantawa da wannan alkhairin nata to haka rayuwa take sarakuna ne musu kyauta gwamnoni ne musu kyauta masu kudi ne musu kyauta ita kyauta alama ce ta kauna ba wai tana nuna tunda shi babba bane ba za ka bashi ba ba haka bane ba kuma karkare raina abin da za ka bashi ba shi abin da za ka bashin za kalla ba a'a kuma kai ma lokacin da aka baka ba abin da aka baka zaka kalla ba abin da zaka kalla lallewa ne ya damu da ni lallewa ne ya tuna da ni lallewa ne ya san ina da wani kima da daraja a wajensa har ya iya ɗauko wani abu ya bani da haka annabi ce ni kam ko kofato aka bani zan karba ba zan raina ba domin na san wanda ya bani ya mutunta ni wanda ya bani yana da jin cewa na isa a wajensa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa an humaydin an anas daga Humaidu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala yace kana lin nabi sallallahu alaihi wa sallama naqatun tusamma al adba'u Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata taguwa wacce ake kiranta da suna al adba'u la tusbaqu ba a tsere ta ma'ana ba a wuce ta a wajen tsere jaruma ce sadaukiya ce tana da kwazo tana da kazar kazar kun san larabawa suna da wani wasa tun tala tala iyaye da kakanni suka gado shi suna yin tseren raƙumai ko in ce raƙuma ko annabi yana da raƙumansa sauran sahabbai suna da raƙumansu to akwai rana da ake warewa a fita tseren raƙumi shi tseren yana da amfani kai wanda kake kan raƙumin zai motsa maka jiki kamar exercise mai motsa jiki ne to sannan shi kansa raƙumin ana taimaka masa ana motsa masa jiki ana tsinka masa jini domin dabba raƙumi ko doki ko jaki in ba ka sa shi aiki abinci kawai kake bashi sangar cewa zai wani ma sai ya mutu saboda jininsa zai daskare su ba haka Allah ya yi su ba bai yi su su ci su kwanta ba dole sai ana motsa musu jiki kamar mota ce yanzu ka kulle ta a gareji ba a warming ɗinta kaga ko ba komai batir ya mutu ko to da su ma waɗannan dabbobin ana motsa jikinsu to daka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata dabba wacce ake kira da suna adba in an zo tsira ba a wuce ta kala humaidu ya yace aula takadu tusbaqu ko da kyar ake iya tsere ta faja'a rabiyun ala qu'udin fasabaqa sai wani balaraban kauye ya zo da wani girgejin raƙumansa shi ma ya turka kayansa ranar da ya ji za a yi tsira kawai ya taho madina da ya zo shi kan ba wata kara da aka shata tsere da shi da taguwar annabi sai ya wuce ta fashakka zalika alal muslimina hatta arafahu musulmi suka yi ta jin ba daɗi shi wannan wani irin mutum ne ba kara taguwar annabi ka zo ka tsere ta har sai da annabi ya gane mutane sun damu dan an tsere taguwarsa to amma shi annabi mutum ne mai saukin kai mutum ne mai fitowa ya gaya maka abu a fili ba kumbiya kumbiya fa sai ya ce da mutane haqqun alallahi alla yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu ku kwantar da kan da hankalinku alƙawari Allah ya ba wani abu da zai ɗaukaka a duniya face wata ran sai ya sauke shi me yasa imamin nawawi ya cika da wannan in takamar ka girma in takamar ka mulki yasa kake wa mutane dagawa to watan wata rana sai ka sauka ko mun tsiyar ka wallahi saboda kujerar wani ka gada ba yana so ba ya batta dole ce saboda alƙawarin Allah ne duk wanda ya ɗaukaka sai yayi kasa inda akwai wani abu da zai ɗaukaka Allah ya tabbatar masa da ɗaukaka dindindin taguwar annabi da ta samu wannan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce malam ya halatta idan mutum ya ci abinci ya bar kaɗan a cikin kwanan bai halatta ba sai dai in koshi kai amma matukar ba koshi kai ba ba wata hujja ko wani dalili na ka rage abinci a cikin ka wannan koyi ne da nasara ubangiji kuma ya ce kada mu koyi da su kada mu riki tafarkin su a matsayin tafarki mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam hukuncin matar da ta haihu ta yi kwana sha takwas sai jinin haihuwar yake tsayawa kamar kwana da wuni ko kuma kwana biyu to wanka za ta yi ta yi sallah ko kuwa sai ta cika kwana arba'in a'a duk lokacin da jini ya ɗauke miki za ki wanka ki fara sallah in ya dawo sai ki dakata ba za ki ce dole sai kin cika kwana arba'in ba ta ce kuma mijinta zai iya zuwan mata eh matukar babu jinin ya ɗauke ta yi wanka ko da ba ta kai kwana arba'in ba mijinta zai iya saduwa da ita takarda ta ƙarshe mai neman addu'a ya ce yana neman addu'a a waje na da sauran 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya shige masa gaba cikin al'amuransa ubangiji ya yi masa buɗi fatan mu Allah ya mana buɗi ya shige mana gaba cikin al'amuran mu baki ɗaya da dukkan musulmi a duk inda suke wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh